اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين muna gode ma Allah ta'ala da nuna mana wannan yammaci ne da misalin albarka wanda ke shi ne yammaci na takwas ga watan alƙada a shekara ta dubu ɗaya da dubu talatin wanda ya daidai da ranar ashirin da danoni ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da tara muna cikin wannan littafin mai albarka umar da ahkam muna cikin kitabu sala a yadda yau za mu tashi babi na goma sha bakwai babin jam'i bayan salatai ne fi safar بسم الله الرحمن الرحيم قال الكتاب رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر باب الذي من بيان حكم كن حدا صلولي غدا بيو احالين تفيا اذا انت الجمع شنو حدا وني دوي احد وانا ابو دو ابو شيني الجمع اذا انت عربتي اكي في صلاة الجمع انا نفهم حدا صلولي a gani da hausa kuma shi ne idan aka rana ta sallar jama'a sai ka ce salatul jama'a da larabci an gano wannan tsoron yanzu da hausa ka ce na samu sallar jinsi ma'ana kana nufin ka samu salatul jama'a ke amma da za ka mai da wannan hausar larabci ke wani ka samu haɗa salloli guda biyu shi ne mana yace babu jami'a jami'i bayan salatai na fi safar baban da zai mana bayanin hukuncin haɗa salloli guda biyu fi safari a halin tafiya kamar mala yana nuna mana cewar tafiya ɗaya ce daga cikin halaye da suke sawa a haɗa salloli guda biyu amma anan bai ba da hukunci ba cewa ya eh kawai babu jam'i bainar salatai ne fi safa babin da zai mana bayanin hukuncin haɗa salloli guda biyu a halin tafiya idan mutum yana halin tafiya ya halatta ya haɗa salloli guda biyu ko bai halatta ba ƙala rahimahullah haddasa na ɗaukan waɗani an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yajma'u bayna salati adh wal 'asr idha kana ala dhahri sayf wa yajma'u bayna al wal 'isha' babu hadisi ɗaya da babu kenan an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu hadisi daga abdullahi ibn abbas Allah ta'ala ya yarda da shi abdullahi ibn abbas yana daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke fice wurin ilimi bayan komawar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah madaukakin sarki domin shi Abdullahi dan Abbas an haife shi ne shekara biyu kafin hijira ko shekara uku kafin hijira wasu ma suna cewa shekara ɗaya kafin hijira in ga wannan ya nuna kuma bayan hijira da shekara goma ma ake Allah su kira da aminci Allah su tabbata a gare shi koma ga Allah sai nuna Abdullahi da Abbas yana da shekara goma sha biyu ma ake Allah su kira da aminci Allah su tabbata a gare shi koma ga Allah kun gano wannan da kyau ko a wannan ba za a hada da irin wadanda yake damun su irin su sai na abubakar wanda ke dama su da jirgin ne kuma ƙur'ani ya sauka a gaban su tun daga farko a ƙarshe ba ƙwararra suna cikin sai haru sahaba suna cikin sahabar da ke na ƙasa sosai da sosai abdullahi ɗan abbas ya samu addu'a daga baki mafi tsarki bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ki Allah ne a dace Allahumma allimhu ta'wil Allahumma fatu fi din wa ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani mai girma Abdullahi da Abbas ya kasance bayan abin da ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sai Allah ya koma ga Allah Abdullahi da Abbas ya shiga sahabbai sosai da sosai domin neman karatu ya lalace Umar bin Khattab ya lalace Ali bin Abi Talib sosai da sosai wurin neman karatu kuma yake cewa ubangiji Allah ta'ala ya yi harshe mai yawan tambaya tambaya ta alkhairi kun gane wanda ke ko domin yana da cikin abin da abin da bai jikin da ɗalibi ya samu ba shine akwai abu da ya zame shi na tambayoyi na matsaloli kuma ya kasa yin tambaya kun gane wannan da